Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau alhamis 17 ga watan maris kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanin labarai koriya ta kudu ta yi shiru game da harba makami mai linzami da ta yi sanadiyar fashewa a sama wanda aka ba da rahoton samun burbushinsa kusa da pyongyang Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi taimakon Jamusawa a yau Alhamis inda ya shaida wa 'yan majalisar dokokin Jamus cewa ana kokarin tsaida wata katanga a turai tsakanin 'yanci da bauta. kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa a yayin da najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro manyan kwamandojin sojojin kasar sun yi wani taro na sake nazarin yadda suke tunkarar al'amarin za kuma a ji wani wato mummunan sabon salo da 'yan bindiga a niger suke daukawa ina ji ina gani ne suka sa wuta gabana ne na ga an kona wani A Najeriya kuma an sake an karar da gwamnati da kungiyar malaman jami'a ta ASU mai yajin aiki. Idan wasu daga cikin waɗannan bangarori suna ɗaukan 'ya'yansu suna iya kai su ƙasashen waje ko su kai su makarantun kuɗi to su sani cewa su ma suna da 'yan uwa waɗanda suke ba za su iya kai 'ya'yansu makarantun kuɗi ba na nan gidan Najeriya ko na kasashen waje. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nemi taimakon jamusawa a yau alhamis inda ya shaida wa 'yan majalisar dokokin Chamus cewa ana ƙoƙarin tsaida wata katanga a Turai tsakanin 'yanci da bauta. A cewar Zelensky wanda ya yi magana ta kafar bidiyo wannan katanga tana ƙara girma da duk wani bam da ya fada a kan Ukraine da duk wata shawara da aka ki ɗauka. Ya kuma soki Jamus da ba da goyon baya kan dakataccen aikin bututun mai na Nord Stream 2 don jigilar iskar gas daga Rasha. yana mai cewa jamus ta fifita batun tattalin arzikin ta kan tsaron ukraine ana ci gaba da aikin ceto a yau alhamis a wani gidan kallo inda ukraine ta ce rasha ta kaddamar da hari ta sama a wurin a birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya inda ɗaruruwan fararen hula suka samu mafaka Shugaban Amurka Joe Biden ya ansa kiran neman taimako da Ukraine ta yi a jiya Laraba da tallafin dalar Amurka miliyan 800 da ya hada da makamai da kayan kariya. abin da ya gaza bukatar hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine da Zelensky ya nema. koriya ta kudu ta yi shiru game da harba makami mai linzami da ya yi sanadiyar fashewa a sama wanda aka ba da rahoton samun burbushinsa kusa da pyongyang Kafofin yada labaran gwamnati yau basu ce komai ba a yau Alhamis game da lamarin na jiya. Kafofin yada labaran kasar kan ba da rahoton harba makamai masu linzami da safe bayan abin ya wakana amma ba kasafai suke ba da rahoto idan gwajin makami mai linzamin ya samu tangarɗa ba. Makamin mai linzami dai ya tarwatse a sama jim kaɗan bayan an harba shi daga babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Koriya ta Arewa bisa ga bayanan sojojin Koriya ta Kudu. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap a Koriya ta Kudu ya ba da rahoton cewa fashewar ta faru ne a wani tsayin da ya kai nisan kilomita 20. Sai dai ba a tantance musabbabin abin da ya janyo hakan ba. Wata kafar yada labarai mai suna NK News da ke birnin Seoul wacce ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa ta ce burbushin makamin ya faɗi ne a kusa da babban birnin ƙasar ta Koriya ta Arewa inda ya kafa hujja da abin da shaidu suka faɗa da kuma wasu hotuna da ya gani kan rashin nasarar gwajin. Babu tabbas ko rokar ta faɗa a wurin da jama'a ke da yawa amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa akwai haɗari tattare da faɗowar burbushin da kuma sinadarin da ka iya zama guba a makamin rokar. Wani alkali a Honduras ya amince da bukatar Amurka ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Honduras ɗin Juan Orlando Hernandez domin ya fuskanci tuhuma game da fautaucin miyagun ƙwayoyi da makamai. Hukuncin ranar Larabar ya zo ne bayan wata guda da jami'an Honduras ɗin um, suka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa. Shi da Hernandez ya musanta hannu kan wannan lamari, yana kuma da ikon da zai iya ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci. Tun daga shekarar 2004 ne Amurka ta buƙaci a miƙa mata shi. Hernandez ya bari aka shiga da tan nahodar Iblis daga Venezuela zuwa Colombia inda aka ratsa ta Honduras akan hanyar zuwa Amurka yayin da ya ba da kariya ga masu fataucin kamar yadda bincike ya nuna inda aka ba shi cin hancin miliyoyin daloli. An yi ta samun hannun Hernandez dumu-dumu a shari'ar da aka yi wa kaninsa a New York kan safarar miyagun kwayo a shekarar 2019. an samu dan uwan nasa Juan Antonio Tony Hernandez da laifin fataushin kwayoyi da makamai sannan an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda manyan kwamandojin sojojin ƙasar suka yi wani babban taro a Abuja yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a faɗin ƙasar. Hassan Maina kaina gare ka. we shall continue to force ahead with even greater vigor, commitment. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke kara jaddada cewar za a ci gaba da masa kaimi da yin duk wani abu mai yiwuwa wurin kare ƙasa. Ba za mu bar Najeriya ta ruguje ba. And would not let Nigerian down. General Faruk Yahaya wanda ke jawabi wurin babban taron manyan kwamandojin mayakan Najeriya ya ƙarin haske kan makasudin wannan taro. field commanders, all principal officers and principal actors to review our activities. Taro ne da ya tattaro baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya da ma sauran manyan hafsoshi daga baki ɗaya rundunonin sojin ƙasar don bitar irin yadda ake tunkarar kalubalen tsaro a ƙasar a kuma asasa irin kazar-kazar ɗin da aka yi sannan a yi nazarin irin kalubalen da ake fuskanta da nufin tsara yadda za a tunkari wannan matsala. Babban hafsan hafsoshin kazalika ya ce ba ko shakka. Yanzu kam a iya cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Our modest successes against the terrorists in the Northeast are being recognized and applauded in the global index. Irin nasarar da muka cimma a kan 'yan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya har yabo ya samu daga cibiyar da ke asase yanayin ta'addanci a duniya wato Global Terrorism Index. Sannan hoɓɓasan da muke yi wurin murƙushe 'yan bindiga daɗi a arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa ta tsakiya. Da masu raji raba ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar. na ƙara samun nasara biyo bayan aiki tare cikin haɗin kai da muke yi da sauran jami'an tsaro. This was achieved through increased synergy with our sister services. Da yake batun ta'addanci ne kusan ya mamaye wannan taro. masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na cibiyar tsaro ta Bikon, Akwai bukatar su masu sojojin su sake taku. Shi ta'addanci duk da yake an samu ci gaba an samu ragi daga alkaluma da yake shafar ƙasa an samu canji na yadda ta'addanci yake a ƙasa. A takaice kenan akwai bukatar ƙasa ta diba yadda ke yaƙi da ta'addancin nan. Akwai wannan kundi wadda ake ce ma uh, National Counter Terrorism Strategy wadda ofishin mai mu shugaban ƙasa shara kan harkar tsaro shine yake gudanar da shi kuma shi ne yake ya bayar da kama taswira wadda ƙasa take bi wurin yaƙi da ta'addanci to kamata yi a waiwaye shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. Wata kotu a Cambodia ta yanke wa shugaban 'yan adawa Sam Rensi da wasu manya 'yan adawa 20 da kuma masu rajin kare haƙƙi hukunci yau Alhamis bisa cin amanar ƙasa. Kotun da ke Phnom Penh ta yanke wa Ransi da wasu shugabannin da suka yi hijira su bakwai ɗaurin shekara goma a gidan yari. Ransi shine ya kafa rusasshiyar jam'iyyar National Rescue kuma mai sukar Firaminista Hun Sen tun a shekarar 2016 yake gudun hijira. Zarge-zargen na da alaka ne da shirin dawowar Ransi Cambodia a shekarar 2019 wanda gwamnatin ta toshe. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta soki hukuncin kotun a yau Alhamis tana mai cewa akwai rashin adalci a cikin shari'ar kuma babu wata shaida da aka gabatar kan waɗanda ake tuhumar. Jama'a arewa maso gabashin Japan suna tsaftace yankin da kuma duba barnar da girgizan ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da da ta haddasa lalacewar wani jirgin ƙasa da kuma tsaga manyan tituna sannan ta katse wutar lantarki na fiye da gidaje miliyan biyu. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa daga girgizar ƙasar da aka yi a cikin dare. Mai magana da yawun gwamnati Hirokazu Masono ya faɗi hakan, amma har yanzu ba a kammala faɗin adadin ba bayan da aka samu waɗanda suka samu raunuka mutum biyu da ba su da alaƙa da girgizan ƙasar ɗaya kuma ana bincike a kansa Matsuno ya ce mutane 161 ne suka samu raunuka bayan da girgizar ƙasar da ta faro daga ƙarƙashin teku a gabar Fukushima. Wani yanki da har yanzu yana da taban girgizar ƙasar da aka yi a shekarar 2011 ta tsunami da ya jagoranci bala'in nukiliya. To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya da ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan zamu nufi jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suka shiga kona mutane don a ji tsoronsu a bayyana musu komai. Daga yankin Agadas ga Hamidu Mahmud da cikakken rahoton. 'yan bindigar na ci gaba da tariyar hanyoyin jihar agadez suna kisa suna amshe dukiyoyin jama'a yayin da 'yan bindigar suka fito da wani sabon salo na kona mutane da ransu a matsayin hayar da suke ganin za ta sanya matafiyan bayyana dukiyarsu 'yan bindigar dai na ci gaba da aika-aikar su a agas da ke arewacin nijar duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka alhambu bakar shine shugaban kungiyar masu manyan motoci a jihar agadez kwanakin nan da an katare motoci ana buga mutane sosai an kone su da wuta ana kunna wuta ta da sai a barta ta bisa shikin mutum babu iri walakanci ba su yi ma mutanen nan ba ka fudda kaya an ta yi da su mutane ana gallaza musu sa hayan nan gaskiya hayan nan ita ce ta gama mu da kawar kuma tana iyaka da libya wannan ita ce rayuwa ana kawo kaya daga libi a kawo su nan ga matafiyan dai suna kan hayar su ne ta zuwa kasar libya lamari ya abuku inda inda suka tsira da rayukansu suka shaida cewa 'yan bindigar sun buɗa musu wuta tare da kona wasu daga cikinsu ga dai wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu suka shaida mana. Gabana na ga ana ma 'yan uwana azaba. Na nemi in gudu, na gudu. Ɗaya daga cikin ne sai na ga yana ta halbi ta ko ina. Jin tsoron kamar kai ya kashe ni kawai na yi tsaye. Wuta ce fa ake ɗauka ana sama mata. Wallahi ni ma haka aka ɗauko ta ana sawa a jikina. Ina ji ina gani da raina da lafiyata. Mun to za mu taya ne aka tare mu. Muna dai bisa tsakar tayya sai muka gani mota ta to mu kuma ba mu tsaya ba. Suka yi ta halbi. Da suka ga ba mu tsaya ba suka kai jubulan mu suka shigo gaba da suka kamo mu sun bawa an su da dama kashi cikin mu ni dai kama ne suka suka samu leda leda suna kona ta suna dora mu ita cikin baya kona ne suka yi ina ji ina gani ne suka sa wuta gabana ne na ga an kona wani lokacin da suka mini shi aikin nan na kuna su ma na sun cikin halin da nake ciki ba sai na ji kaina kawai asibiti an kawo ni kona matakai hukumomi ke shirin ɗauka akan yan bindiga da suka addabi jama'a a bisa hanyoyin jihar agadez mamman awale furo shine shugaban da'irar yankin bilma ma a takin da ake samu Yan ka ɗauki daga eh, madama abin da kawo durku akwai soza masu kai da kawa Yan ka ɗauki askin eh, durku agadas ba a taɓa yin siman guda ba wadda babu sojoji masu rake eh, motoci kakin ma wannan abin shi su gwamnan jiha gaba ɗaya ya yi mana sako ya ce mu je mu gaya mutane a daina bin hanyar da babu ba a ce a bi ta ba tunda wasu ba hanya su kai su bi hanya mai sauki ba ya aiki kizikin ko ina jihar agadez dai a hali yanzu na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar tarayyar hanyoyi a niger inda 'yan bindigar ke cin su ba babbaka duk da ikirarin da hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakai akan 'yan bindigar hamid mahmud murya amerika daga agadez jamhuriyar niger To gaida Hamidu daga Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya inda ganin yadda gwamnati da kungiyar malaman jami'a ta ASU suka kasa cin jituwa don kawo ƙarshen yajin aikin da malaman ke yi masu ruwa da tsaki suka fara tunatar da bangarorin biyu irin illar da hakan kewa ƙasar baki ɗaya. Isa Lawan Ikara gare ka. rashin samun matsaya game da bukatun jami'o'in Najeriya dai shi ya sa malaman komawa yajin aiki na gargadi har wata guda. Amma a maimakon dakatar da yajin aikin bayan kwashe wata guda sai kungiyar ta sanar da karin watanni biyu a jere. Sai dai kuma ganin irin halin da ɗaliban ka iya shiga ya sa kungiyar iyaye da malamai wato PTA kira ga ɓangarorin guda biyu cewa su sauya tunani. in ji shugaban kungiyar na ƙasa alhaji haruna dan juma mu kungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki daya muna kira ga su kansu asu muna kira ga gwamnatin tarayya su yi abin da ya dace ganin cewa ba a sake tsawaita wannan lokaci wanda ina iya jawo koma baya muna sanar da asu da gwamnatin tarayya cewa idan wasu daga cikin waɗannan bangarori suna ɗaukan 'ya'yansu suna iya kai su ƙasashen waje ko su kai su makarantun kuɗi to sani cewa su ma suna da 'yan uwa waɗanda suke ba za su iya kai 'ya'yansu makarantun kuɗi ba na nan gidan Najeriya ko na ƙasashen waje. So muna son ɓangarorin nan na shari'a da na mulki da kuma na wakilai to su zauna su shawo kan matsalin da ita ma kungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna ta ce lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta cika alkawuran ta ɗauka a baya ita kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu ta ɗan sassauta shugaban kungiyar ta kan a jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya yi wa muryar amurka karin bayani akan wannan mataki mu a matsayin mu na kungiyar kristoci za mu goyi bayan iyaye ne mu kara yin roko ga malamai gaskiya ne mun san da cewa ba musu da kyau ba amma to idan sun lura da cewa yaran talakawa da suke makarantu din nan sai su tausaya mana su nema wata hanya da za a iya magance wannan abin su rage abubuwan da suke bukata tunda ba za a iya same shi yanzu ba idan abin da muke karanta muke ji gaskiya ne babban babban kuka kuma ya koma ga gwamnati gwamnati take da haƙƙi domin ta kyautata malaman nan tunda malamai suna zargin gwamnati da yaudara mu za mu gawa gwamnati in za ta ji tsoron Allah ta yi abin da ya kamata wannan shekara ya zama shekaran siyasa gashi rashin tsoro a kasa in yara ba su makaranta to wahalar da kasa na ta shiga zai zama babba yanzu haka dai daliban jami'o'in gwamnati a Najeriya na gida sama da wata guda abin da ya sa wasu ke ganin akwai babbar matsala idan dai mahukunta ba su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan yajin aiki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. lokaci. To likita a satin da ya gabata mun tattauna akan cutar basir sai dai masu sauraron mu sun buƙaci ƙarin bayani kan yadda ake jinyar cutar basir kuma wace hanya ake bi don samun waraka daga cutar. Ana warkewa daga ciwon basir sannan kuma yanayin maganin shi ya danganta da abin da ya kawo shi da kuma iyakar tsananin shi. A misali wanda suke da basir saboda kasancewa suna da abin da ake cewa constipation wato bayan gida mai tauri. wuri don suka canza yanayin yadda suke cin abinci suka rinka cin abincin da yake da ganyaye wanda zai sa bayan gidan ya dan yi taushi kuma suna son isasshen ruwa yadda bayan gidan ba zai yi tauri ba kuma suna yin kashi a kai a kai ya zama kenan wannan constipation ya tafi to wannan basir yana iya tafiya ba kuma tare da ya ba da wata matsala ba akwai wanda kuma yakan yi tsanani yadda sai an sa magunguna ko na shafawa ko wanda ake sawa a ciki ko kuma wanda ake sa mutum ya zauna a cikin ruwan dumi ya sa maganin ko kuma akwai wanda ya kan kai tsananin da sai an yi allurar da za ta toshe wannan hanyar jinin ko kuma a yi aiki a ɗaure wannan hanyar jini sai jini ya daina biyuwa ta wannan hanya ta Eh, wato veins da suka kumbura ɗin, sai kasance kenan an yi maganin shi wannan basir din saboda ka ya danganta ga tsananin shi da kuma abin da ya kawo shi. To masha Allahu da fatan an ji kuma da fatan an gamsu da bayanin da likita ya bamu yanzu. To likita kamar wasu irin cutuka ne ma ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi. A lokacin zafi akan samu canji na yanayin cututtuka a samu wasu su karu a wasu kuma su haɓaka wajen tsanani a wannan lokaci saboda zafi akan samu ƙarin bukata na ruwa saboda bukatar da ake ruwan kuma mutane za su yi amfani da ruwa har da wanda ya ba shi da kyau kuma za a iya samun karuwar cututtuka wanda suke yaduwa ta ruwa kamar su gudawa ciwon kwalara typhoid fever sannan inda yara suke zuwa kurme wato swimming kenan za a iya samun karuwar ah, cutar bilhaziya wato ah, wanda ake fitsarin jini da sauransu sannan saboda yanayin zafi a jikin dan adam yakan fitar da ah, ruwa ta gumi ko jibi sannan kuma ta numfashi da sauransu saboda haka cututtukan da suke da alaka da za su iya karuwa kamar irin su cutar sikila da masu cutar koda za su iya haɓaka saboda kasancewar idan mutum ya fitar da ruwan da yake da dama za a iya samu abin da ake kira da hydration hydration nan zai iya kawo sickle cell crisis nan sannan masu cutar koda za ta iya haɓaka saboda yanayin zafi za ka ga mutane wurin kwanciya kwanciya wasu ma ko kwanciyar ɗaki an daina yi za a fito waje sannan kuma ba iya rufa saboda haka sai ya zama irin kwari kamar su sauro sun samu damar da za su cije mutum sosai wanda eh, za a samu karuwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria sannan kuma saboda wannan yanayi za a samu karuwar ma'amala dan adam da irin su beraye wanda za su fitsarin su da sauransu zai iya yada irin cututtuka kamar su lasafi ba sannan a yanayin nan na zafi akan samu annoba kusan kowane shekara a lokacin zafi akan samu annoba ta ciwon sankarau eh, da kuma Uh, karambau wato chicken pox da kuma uh, measles kyanda ko sharatuwa yadda ake kiranta wani bangare saboda haka yanayin zafi yakan sa a samu karuwar waɗannan uh, cututtuka to idan muka koma bangaren yara kamar wasu irin cutuka ne ke musu barazana a lokacin zafi a bangaren yara akwai yaran da idan jiki ya zafi misali suke iya samun abin da ake cewa jijiga wato convulsion febrile convulsion masu irin wannan Uh, convulsion uh, zafin jiki ya fi saurin ya yi zafi da tsanani a lokacin zafi a kan misali lokacin sanyi saboda haka duk yaron da aka san yana da kamar shi wannan ciwon jijjiga idan jikin shi ya zafi to duk lokacin da aka ga alamun zafin jikin nan kada a ɗauke shi da wasa a dau mataki na gaggawa a mai wanka a ba shi abin da zai hana zazzabin nan ya yi tsanani sannan a nemi magani da gaggawa sannan da bukatar rinƙa rinka yin wanka ɗin akai-akai saboda ya kasance zafin jikin bai zama ya yi tsanani ba a wannan lokaci. Shin likita cutuka na da saurin yaduwa musamman a yanayi na zafi? Da bukatar a wannan lokaci babba da yaro a kula da tsaftar jiki da ta ruwan sha da ta abinci da ta wurin zama da kuma su hatta kayan da ake amfani mu'amala da su wurin yin abincin saboda sauƙin yada cututtuka a wannan lokaci saboda haka da bukatar a kula da waɗannan sai a samu sauƙin waɗannan cututtuka insha Allah. To likita akwai wasu rigakafin da ake yi na kariya daga cutukan zafi? To wasu daga cikin cututtukan na akwai alluran rigakafin su misali kyanda, karambau sankarau, zazzabin typhoid fever, kwalara duk suna da alluran rigakafi kuma wani lokacin za ka ga kusan bayan ko shekara uku zuwa biyar ana zagaya ana yi wa mutane alluran rigakafi na sankarau dinnan saboda akan yawan samun annobarsa saboda haka akan zagaya a yi wa mutane A alluran rigakafin nan saboda haka duk wanda ba a masa ba da bukatar a yi masa din. To likita musamman ma ga yara irin wannan lokaci na zafi zaka ga akan yi ana yawan mu'amala da sanyi misali yawan wanka kunna fanka ko AC da kuma ma dan barin su haka da kaya shara-shara domin su sha iska shin hakan ba laifi? To babu laifi idan an yi amfani da fanka ko na'urar sanyaya ɗaki da kuma yin wanka akai-akai a lokacin zafi. zafi asali ma wannan zai taimaka wurin eh, ya sa a samu saukin matsala don eh, wani lokacin zafin ya kai zafin da ko baccin kirki ba za a iya samu ba in kuma mutum bai samu baccin kirki ba to in ya waye wa la'alla ko aikin shi yadda ya saba yi ba zai iya ba in yaro ne in ya je makaranta wa la'alla sai ya fara bacci a aji saboda daren je bai samu isasshen bacci ba saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai eh, za su taimaka matuƙa insha Allah daga ƙarshe wace shawara za ka ba masu saura. mu yadda za su kula da kansu musamman a wannan lokaci ko kuma yanayi na zafi. To shawarar da ita ce a kula da tsaftar jiki da ta muhalli da ta abinci sannan a sha ruwa isasshe kuma a kula a kare tsaftar ruwan nan. Wani kuma abu mai hatsari a wannan lokacin zafin nan shine inji. Ah, hayakin injin nan yana da matukar hatsari saboda haka a tabbatar ya yi nesa da mutane saboda shakar hatsarin a wannan iska ta injin janareto guba ce tana da matukar hatsari sannan kuma a kula da shi saboda akwai hatsarin gobara shi ma wani lokacin akan iya kunna injin a kwanta a bashi kuma matsala ta faru ba a san ta faru ba da bukatar a kula da waɗannan al'amura Allah kiyaye. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da ke jihar Yobe, inda ya ce, Salam murya Amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga kungiyar malamai makarantun jami'o'i ta ASU da ke kasar mu Najeriya da su Allah da annabinsa su hau teburin sulhu da gwamnatin Najeriya. A cewar sai sun biya bukatansu sam ba zai haifar muku da da'a ido ba kuma babu mai cika burin dan adam sai Allah daga ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni nagari masu kishi da ƙaunar ci gabanmu. mu. sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga su kuma cewa suka yi ya allah ka kawo daidaito tsakanin rasha da ukraine domin wallahi rikici ya fara jefa ɗimbin miliyoyin rayukan mutane cikin tsaka mai wuya sakamakon wannan rikicin da ƙarshe kuma sai saƙon sali muhammad chindo a jihar bauchi tarayyar Najeriya. Shi kuma cewa ya yi, Salam VOA Hausa, tabbas kashe gwamnan fasinjoji akan hanyar su zuwa birnin yamai daga burkina faso da wasu 'yan bindiga suka yi abin bakin ciki ne da takaici ya allah ka kawo da ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To masu sauraron mu ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba da wannan muka zo ga shirin wato ƙarshen mu na wannan lokacin sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wasalam.